ina muku sallama ta musulunci assalamu alaikum jama'a ina muku godiya akan wannan dama da kuka bani domin in samu dan tattauna da ku da farko sunana hajiya ramatu matan alhaji mubarak mafi yawancin ku sun sani da sana'an sai da sayarwa amma na san za ku yi mamaki idan na ce muku ina kuma aiki tare da matan shugaban ƙasa wato her excellency lodina muhammad a ƙarƙashin jagorancin usa da kuma ghana aids commission watanni goma sha hudu da suka wuce rahotannai sun zo muna akan cewa mafi yawanci masu ɗauke da cutar ƙarjamau sun fito ne daga zangonninmu akan haka ne matan shugaban ƙasa her excellency lodina muhammad ta tashi tsaye domin ta ga ta taimaka ma mutanen zangonninmu ta ga cewa wannan cuta ya rabu da mu da yawa daga cikinmu sun ɗauka cewa ana samun wannan cutar ta hanyar saduwa mace da namiji wato hanyar jima'i amma akwai hanyoyi da dama da mutum ke iya kamuwa da wannan cutar a cikin gidajenmu idan mai ɗauke da wannan cutar ya amfani da wuka ko reza ta yanke shi kai kuma da baka da wannan cutar ka zo ka ɗauka ka yi amfani da shi ta yanke ka to ta nan kana iya samun wannan cutar akwai wani dan misali da nake so in baku wata nes ce taima mai dauke da wannan cutar alluran ta zo za ta rufe bakin alluran sai alluran ta soke ta kaga ta nan wannan ne saka mu da wannan cutar ya kamata mu yi hattara da irin ababen da muke amfani da su da kuma wanda mai wannan cutar zai iya amfani da shi jama'a ina son ku tashi ku taimake mu musamman ma mutanen da ke cikin zangonninmu mu mu tallafa wa matan shugabar mu wato her excellency lodina muhammad domin mu ga wannan cutar ta rabu da zangonninmu na san jama'a za su so tambayan cewa yaya za mu yi domin kare kanmu ga barin wannan cutar amsa ita ce na farko za ka je asibiti ka yi test wato in ka gane ko kana da shi ko baka da shi a takaice dai ya kamata mu tabbatar mun yi aure sannan za mu sadu da ko namiji ko mace hakan kuma na san wani zai tambaya yaya za a yi rayuwa da wanda ke dauke da wannan cutar to jama'a ina so ku sani duk wanda ke da wannan cutar ba abin kyama bane ba kuma dodo bane. haka ba abin gudu ba ne dan uwanka ne ya kamata mu bari su ji daɗin rayuwarsu domin inda bai je asibiti ko bata je asibiti ta gano tana da wannan cutar ba da za ki yi rayuwa ko ka yi rayuwa da ita ba tare da ka ma tana tare da wannan cutar ba so da yawa mutane na cewa wai idan ka je asibiti aka yi maka test aka gano kana da cutar hiv sai likita ya rike ka ba tare da yardan ka ba to ba haka ba ne babu dokta da ke da ikon riƙe mara lafiya ba tare da yardansa. Sam idan ka je ka gano zai baka magunguna ne ka dawo gida kana sha. Kuma ina son jama'a su san da wani abu. Hukumar kula da wannan cutar a ƙarƙashin jagorancin matar shugaban ƙasa wato Her Excellency Lodina Muhammad sun tanada muna da magunguna da za a ba duk wanda ke dauke da wannan cutar kuma kyauta ne ba sai ka biya ko cd ba idan ka san wani na tare da wannan cutar kila kai ka je da shi asibiti har ka gano yana da wannan cutar to fa ba a ce ka zo anguwa ka zo kana tona mai asiri ba domin hukumar kula da masu da wannan cutar sun sa doka cewa duk wanda ya je ya tona ma dan uwansa mai dauke da wannan cutar asiri in har me shi ya gane ya kai karanka to fa za a yi maka daurin shekara biyu saboda haka al'umma ina son a kiyaye ina son in ba da shawara ga zangonnan mu akwai abin da ba ma son yi kafin namiji ya auri mace ya kamata ku je asibiti ku je ku yi test ku san status ku sannan ku sa daura muku aure to jama'a yanzu ina son ku gyara zama domin ku ga abin da ya sami hajiya rahmatu matan alhaji mubarak an gama an gama

Ke? Me kike anan? Eh? Ai ya kamata ni tambaye ka. Asibitin taki kenan? Wato nan ne asibitin taki ko? Eh? Kan da ka ce min ba za ka je ko ina ba. ne ka zo nan da wannan gandigaga. Allah bai waye kai. ka gafara da Allah. Wannan kuma dan iskan ina ne. Relax, man. My guy will take care of you. Hey, girl. Eh? Wani irin tambayin banza za ka min haka? Okay, let's go, Alhaji. It's okay. Kaga ba ka isa. To wannan shine wanda kike samu ki zo ki aishi kuɗi na ki zo kina kashe musu ko? Ka ce za ka min wasu tambayoyin da hankali bai doka. Yalla bai. Kai ka fara. hankali. Ya shi ka. To amma ke daga yau bana so in ƙara ganin ki a rayuwana kin ji ko ba na so in ƙara ganin ki a rayuwana kin ji ko ki zo ki anshi kuɗi na ki je kina kashe wayannan yan iska shashashe na san abin da nake da kuɗi na mutumiyar banza mutumiyar wo jamila what is the meaning of all this alaji alaji wa wa fadin wo me makullin ke buɗe kofa ba gyaran ka ba ko matan ka ma an ka daurin nan kamar jamila ta mana ko matar shi ne ruwa don't worry man enjoy yourself my dear enjoy yourself kuma daga nan zaa mu wani wuri kuma kaka bar ranka ya ɓaci Nuru, sai a cikin taka. haba likita so biyu ke ga kana min irin wannan tambaya fa idan da wani abu ne shi ka gaya min kawai na san ba za ka ji shi da daɗi ba amma kana tare da cutar mazan nan kan jama'a what kwanta da hankali ka ba shine karshen rayuwa Je ne magana kake gaya min ga ka bari a kusa kuma ka ce in kwanta da hankali na ina wallahi ni ban yadda ba wangar resort ma ba ta bace kawai there is no way nasan zai yi wahala ka yarda amma tabbas kana da kan jamo doctor are you serious i'm for you so uh, why me likita why me wata da hankali zan tambaye shin kana da mata? Kuma likita. me kawo zancen aure cikin wanga hillan da nake cikin nan ina da mahimmanci ta ma'aikatan gwaji likita ba ni da mata god shikenan sai ka ka budurwar ta ka sai in mata gwaji ko don't you get it ban da kowa a cikin rayuwa ta likita kada ka ce min kana biye mata ba tare da protection ba ai ya kamata kai kariya kaga ina ganin mun kare magana mun nufa nuri dakata ya kamata there is nothing to talk about I'll see you again, Doctor. No. Nuru.